أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا فنذكر ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويقولون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan da sake haduwa kawai na uku a cikin wannan babban birni a Bijani a kasar kwadiguwa muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara fahimtar da mu addini da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam kafin na hau limanin wannan unguwa ya yi mana maraba da zuwa kuma ya nemi a yi addu'a Allah ya zaunar da kasar nan lafiya da unguwar gaba ɗaya da kuma garin gaba wani ta Allah ya ba da zaman lafiya kuma Allah ya albarka a cikin wannan garin da sauran garuruwan cikin kasar kwanci ko da ruwan musulmi da wata sannan akwai wani babban mutum da allah ya wada kuwa matakin gari na wannan waje muna addu'a allah ya gafarta masa ya jikanka ya sa rahama a cikin kamarinka kuma allah ya sa ya huta ci gaba da laifofi da muke yi a yau insha Allah za mu yi bayani ne akan shekan da kuma mahaifinsa da irin tarkon da yake na dawo musulmi ya ce fata domin ya kasa shekan babu wanda bai san shi ba duk wani mummunan aiki da aka yi sai ake shekan ne lalle shekan ne amma kuma kai ka bari har yi maka tasiri yake loba ka ko yake jefa ka a cikin tarkon ka sai ya kama ka sai ka je ka aikata samun Allah duk wani wanda ka kai mata lalle shi nan ya yi mata da shi duk wani abu da ake bauta wa ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wanda ake bauta wa ba Allah ba to shi nan ake bauta ko da ku azaki ba shi ba dan ubangiji ta ala ce ne da wani min dunihi illa inasa wa inda da wani illa shaytanun majid duk abin da ake bauta wa na gumaka ko za ta da gumza da manata da sauransu to ana bauta wa shi ne domin da kan ne ba da yi a bauta su a bar Allah su subhanahu wata ala to zan yi saurin kai wane ne ke zan idan mun ce ke kan muna nufin iblis baban sun kenan da sauran shaitanu wato rundunan saman jiyansa wanda duk kan kan gare aljani ana ce masa to da haka ke nan shi ne baban aljani kuma shi ma yana da cikin aljani wanda wasu malamai su a garin su suna da yake nan kamar yana da cikin malaiku ne to da ubangiji ta ya ce wa yakunna lil malaikati sujudu li adama fa sajadu illa iblisa aba wa takbara wa kana min kafirin Allah ta ya ce mun gaya wa mun kuma mutum malaiku cewa annabi Adam sujjada sai dukkan su suka yi sujjada sai shaidan ya ki ya ki ya sujjada ya girman kai ya zama da cikin masu da cewa ubangiji subhanahu wata ta'ala shaidan ba yana cikin mala'iku wani yanzu mala'iku ba sa saba wa ubangiji subhanahu wa ta'ala to bayan Allah ne na gari bayan Allah ne masu daraja wani ubangiji da Allah ya halitta su don bauta masa da yi masa da yi. la ya kuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah idan yake su yi idan yake su bari nan ma ba sa saba wa suna bari ubangiji da Allah da kansa yake shi kai yana da cikin aljani yake wai kunna ji mala'ika su su yi adam wa fasadu illa illa iblisa kana min al-jinni fa fasaka an rabbi dukkan mala'ikun sun yi sujjada wa annabi adam sai ibini ya kasance da cikin aljani sai ya yi da yamma ko da ka shi sa ke to duk wani kangararren aljani ya gani duk kan kangararren mutum sai ke wani shi gani mai kada shi a cikin al'umma ka ko dabba ce ta sangare ba ta ji to sai ake wani shi gani kuma shekar ya kama da sai ke wuta ne shi sa shi bai cewa annabi adamu sujjada ba domin an halitta da tabo shi yana ganin cewa ya fi annabi adamu daraja tunda shi da wuta aka halitta shi annabi adamu kuma da kafa ne da tabo kamar da san cewa ana kashe wuta da tabo ba to da ka sai ya ce wanda ba ni to ya kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kullu fatin malaikatu min nuri وخلق الجان من مارج من نار وخلق عالم مما وصف لهم حديث الإمام مدرسة هاي الآن الجملة يقول حدثي أتى الجهة الجميع دوتا فيكما أن آدم أتى الجهة أقول لها كتبا نامو وإسلام القرآن وتشيري تقول كتا كتا لو أرفع أتى الجهة الذي آدم عليه الصلاة والسلام lokacin da ubangiji da ala ya halitta annabi adam da yake fi masa sujjada malaiku fi masa sujjada wanda iblis yana cikin malaiku sai duk malaiku suka yi sujjada ne suka kai da annabi adam ana ana so a kai da darajar annabi adam sai sa ƴaƴan annabi adam suke da daraja a cikin halittar Allah kamar yadda wani misali ya kawo kan kabar na wani adam mun daraja ana kuma da rayu da yake ba ka saba wa Allah an halittar su ne halittayi wa Allah ta'ala da nan da suka fadi suka yi wa annabi Adamu sujjada amma da biyu baban shekaru baban aljani sai ne shi kan da zai wannan da bai girman kai da sauran wannan zai halaka bangi da ala ya ne masa da Allah ta'ala ya ne masa ya kore shi daga rahmansa دلتقى بهم يأتي وأن لدي آدم وكذا في قماشي يجي بريد فلما با تيلا تيدا أن لدي آدم وكذا الجنة وبنجي تعالى يا كجرا رايوا أن لدي آدم أحجنة ندلوك كاتين شيئا يجي تجيئا الأجنة في الدنيا

كلتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وبنجي لك مستوى مستوى النبي آدم بشير ما تفتح الله كلنا نسمع الجنة كل شيء أبوه وأمه يصدق أبوه الذي لا يجي أبوه هو الجنة أبوه ما تعرف ما يجي سماه الله تعالى يجي فضونا كل ما تركت كشيء كشعر yadda yake amma akwai wata itaciya a cikin aljanna wannan itaciyar kar ku kusance ta wata bishiya ne kar ku yi ta kunci ya'yanta kar ku yi ta kunci idan kuka ci ya'yanta za ku zama masu sabon Allah nan kenan kenan kenan kenan ga yanzu ya ce musu ai wannan bishiyan bishiya ce wanda in kun ci za ku zama wato ainihin a aljanna هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى idan nuna muku wata bishiya wanda ya kun ci za ku dawwama a aljanna kuma za ku samu mulki da ba zai kuka ba da zai kare ba shi nan da ne dinga sa wasu wasi wa zan kuma wa aka yi hukuma na nan su da su da suke ya sa su suka ci wannan itacen ya zai tsaya a matsayin mai musu nasiha wa qasama huma inni yaqwa la min an-nas ya rantse musu da Allah yace billahi da la ilaha illa huwa nasiha yake yana son su da alheri su ci wannan itacen za su dawwama a cikin aljanna kuma za su samu wasu da bai arewa dukkan nan da suka ci suna ji kawai su ba su biyu su biyu musu suka nuna neman ganin suna rufe al'auran daga nan ubangiji ta ya ce to su fita daga aljannan gaba ɗaya da su ne shekarun duka amma dai akwai adawa tsakanin da shi shi ke nan Allah ta'ala ya saukar da annabi adam daga aljanna da shi da matarsa hawwa suka fito nan duniya da shekarun din gaba ɗaya domin a zo a rayu rayuwa cikin rabawa rayuwa ta wahala rayuwa marar daɗi idan an kwatanta ta da rayuwar nan girma wannan duka shaitan ne ya wani wannan to da yawan wannan shaitan ya fi da annabi adam daga aljanna ba ba mu nan. da hawa sai da mana duk duniya ba mu da mulki kamar da shaitan domin ba zan shaitan ya ji ya wuce su sun ci wannan itacen ba da yanzu haka muna aljanna da annabi adam gaba ɗaya zuriyarsa zai haife su ne a cikin aljanna shi ya haifu a aljanna ɗayan su haifa jikokin su haka da yanzu haka muna aljanna muna jin daɗi babu zafi babu sanyi ba talauci ba rashin lafiya duk abin da muke so na nemo za mu samu a cikin aljanna amma da ke ne kutu-kutu yadda ya bi da babanmu muka zo duniya mu sha wahala a duniya to kenan ba mu da mace da yake idan ka biye masa to ba wahalar da ka sha a duniya in ka je yi ma za ka sake shan wata wahalar wahalar da ta fi wani ma sai sa ubangiji da ala yake ta mana da ke bidan da shi ina zuwa inda shekara da kuma hajjun fattashi duhu a duwa shedan makiyin ku ne ku ne ce a matsayin maki wato abokin gaban ku ne karfi da yana cewa abokin gaban ku ne kar ku yi da shi inna ma ya dawo kin ba mu ya kunu ne a halin kai yana kiran mutane ka ne don su zama dan wuta wato abokanin mutuwa ke ɗaya ke nema tun da shi ya alaka to zai je tafi wutar jihar na shi kaɗai ne sai ce bari ya kwasa bari ya ta ba cikin 'ya'yan annabi adam bari ta ɗiba cikin mutane da su su halaka gaba ɗaya ya samu abokanin mutuwa mugunta ne kuma zai iya ga wasu su ma sun halaka ya ji daɗi da su wani da ala yake mulke shi a matsayin abokin gaba kar mai da ibn qayyim yace amruhu bi ittikhadihi aduwan tanbihum ala istidraj al-muslimin muharabatuhum bi ahlihi da ubangiji ta ya ce mu riki shaitan a matsayin abokin gaba Allah ta ala yana gaya mana mu tanadi makaman yaƙi da yarni domin abokin gabanka in baka kashe shi ba ma zai kashe ka idan baka tanadi makari na kare kanka ba yanzu nan zai gaba da to kana da abokin gaban da wuce wanda zai lalata maka addinin ka da zai jefa ka a wutar kasan nan babu abokin gaban da wuce yau ko a nan duniya ne sai bai toshe maka hanyoyin samun abokin da ai abokin da maka ne na ƙarshe bai mai da kuma wanda yake neman ya hana ka da lafiya to amma da nan ya tabbatar da ya fata sai ya ɗauki alƙawari ya rantse da Allah ya ce ya fata ya mai sai ce fa bi da liga da uku kuma ajma'in illa ibadatan min al-muslimin sai ya ce ya rantse da buwayar ubangiji Allah. yace wallahi sai na barkar da su gaba ɗayansu sai dai bayan ka na gari muminai waɗanda dukan ba zan iya da ba don ubangiji da ala ya ware wasu bayansa saboda riko da addini da suke da yaƙar shaitan da suke koyaushe a zukatansu wallahi shaitan da ke kawo da su daga addini ba shaitan da ke sa su sabon Allah ba saboda ne saboda sun rike addini gamsar da kirkiri bayan Allah ne na gari to shaitan duk yadda ya yi ba zai iya bar da irin waɗannan mutane ba kamar yau wani da ya ta mana kashi yace alam ahad ilaykum ya bani adam ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون كلكم بيا شيطان مسكين كوني ابو سيما بانو ku bauta mini ni kaɗai wanda ya tafi farki wani wanda ya mace sannan kuma lallai shi ne ya ɓace ga maha da yawa ba za ku hankalta ba za ku zama masu hankali ba ku jari shi kan ka ku biye masa duk abin da shi ɗan zai riya wata kari to ba da ɗi ba ne shi sa da zarar ya sa maka a ya ka kai wani abu to ka tuni wannan abu wa khalifin nafsa wa shaytana wa ahsihima وإنهما محفظات المصحف السهل فلا تؤدي منهما ختما ولا حكما وأنت تعرف كيف الختم والحكم. كتب الشيطان كتب الظلم الجنة. كتب الظلم الجنة وقال الظلم كتب في حق كيفك تقتلون من تقتلون كتب ما يكفي الشيطان كتب ما يكفي الشيطان. رسل الله تعالى وكتب الشيطان يوم الدين sai dai ka ka masa aure ka sai ka cikin to kar kai da yawan a nan rayuwar mu ta duniya mu na gogor waya ne da abubuwa guda hudu wanda su suke hana shi tabbata akan addinin sa ko yayi mu da addini wani yana zuwa inni bulitu bi arba'in yaminani bin nafsi an qawlin laha tawfiru in yuridu wad dunya wa nafsi wal wara ya rabbi anta ala khalaqi qadir yadda ake rabe da abubuwa guda hudu iblis shi ne kenan da duniya da raina da kuma wato ainihin mutane idan ka biyo da shekaru zai halarta da kai in ka biyo son ranka za ka halarta in ka biyo mutane galibin su ba mutane girki ba ne bada kai za su in ka biyo duniya ita ma za ka bada to da haka suna nan sun yi sai sun dau na nade kibiya suna haifi ka idan suka tare ka sun zama da ku ce sa shaidan ne rantse da Allah yake sai ya fadda bayin Allah to sai ubangiji da Allah yake maka to ka kula da shi mulkiyinka ne karka yadda ka daura da mara yaki da shi kuma idan ka daura da mara yaki da shi za ka shigar ba a mutane yau ne suka shigar ba a kan nan, bai sai sa su sabon Allah ba bai sai ana zuwa da ubangiji subhanahu wa ta'ala بالنساء يحنى سوى الله تعالى بيهوى فتن بيتي وكي يا زونا يا كري حنى بسكيا يحنى قوات وعما ولا يقول وبنيت على يدي قال رب فلما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وبيجي على يدي يدي كنت إلى يا فتح والله لا أقعدن لهم yace ya Allah ina sanar da kai na zauna kan tafarkin su madaidaici in hana kowa shiga wannan hanyar duk wani abu mai girki bai zai yi rage yake ya kare kuma yake zan zo musu ta gaban su in zo musu ta bayan su in zo musu ta dama in zo musu ta hagu yake mafi yawan nisan su wani aka ka kare su mai gida to da ka shi ko ina ya dau alkawari sai ya tsaye sai ya cinye babu da za ki sha a suratul mustaqim ta farki madaidaicin shi ne jin Allah da jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a duk wani abu da za a ga maka na addinin ka kalli Allah ne ka ji manzon Allah sallar sama to shi ne zai zauna a kan wannan hanyar ba za ka ba sai ana kafin Allah ana kafin manzala sama to shi sa Allah ta ala sai shirkan ta mana kullum a baya mu yi da karanta istinan sura da musalli Allah ta shirya da mutafarki madaidai wani tafarkin sirata lalina amta alaihi ghairi masuda alaihi wa rahmani tafarkin da Allah ne tafarkin wadanda Allah ya yi wa nima ba hanyar yahudu ba wanda Allah ya fushi da su ba hanyar da tsara ba da su ba kullum kai addu'a Allah ya ba ta hanyar yahudawa da hanyar nasara ka bi hanyar bayan Allah na gari su ne annabawa da siddiƙai da shahidai kamar da ubangiji da ala ya fassara a cikin suratul misali yake wa man yuti Allah wa rasulahu فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا dukkan wanda ya ji Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Allah zai kare shi tare da wato annabawansa wanda zai kare shi tare da wani ni'ima da cikin annabawansa da siddiƙai irin su abubakar su maryam da shahidai irin su hamza sun abin huwai da kuma bayan allah na gari sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji da ya yake abokanai da ya sun yi idan allah ya tashe ka da irin wannan me yasa allah ya tashe ka da wani nan mutane makomar ku ta zama ɗaya saboda ka ji allah ka ji manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka kaunaci wa'annan bayan Allah kauna na kirkiya domin idan yahudu da nasara ke so to ubangiji subhanahu wataala zai take ka tare da su kamar yadda mutum Allah sallallahu alaihi sallam yake almar'u ma aman ahabba yawm al-qiyamah mutum yana tare da wanda yake so ranar al-qiyamah kuma yake da tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in حتى لو دخلوا دون ضد إلا دخلتون ذاكم بحشة يهود كي يدهد إن كنت أخبروا كي أمروا دادات الشجران يدموا دادات الشجران وإيه خاوانا الشجران الدين الذي كان صلى الله عليه وسلم يهودا وقونا نهار وقاتل أبيه المسلمين لكي يقوم بي لكي يقوم بي أما قطعك أبيه المسلمين to shaitan ne ya hana ka jin addinin musulunci ya hana ka jin Allah da jin manzara ta kuma kake yi da dama kuma ya ce ko ta ina ya zo to wannan shine alƙawari da shaitan ne to menene wani gida ya mai cikin shaitan ne to wani to wani hanyoyi da yake ba da mutane abu na farko zai mulke ka da alfasha da sabon Allah zai kwanke ka da duk wani mummunan aiki shi ne aiki da nan dare da rana wanda zai rubuta kai ba dare da rana bayan shi iblis babban akwai kuma ƙananan shaidanu wanda suke tare da kai kowa yana da shaidan a tare da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ce ya rasu da lai har kai ma sai da har ni sai dai ne Allah ya ce mu sai a kan shaidan na wa ya musulunta wala ya amuru ni illa bi بل وسعنا في اما القوه هنا تعريف كده يا ريت قد مثالي زي انت جاء مثلا كيف كان كيف كان كيف كان ابو ناصر ابو زيد زي انت سامع قول واحد وبدي بالا يا الناس قلوب من مال الارض حلالا طيبا يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ubangiji ta lafi ya ku mutane ku ci abu mai daɗi na halal har ku dinga bin hanyoyin shirya wato shi zai dinga tsawatawa kafirai sai su ce wannan dabban halal ne wannan dabban haramun ne su da kansu ku dinga halarta abin da Allah bai abin da Allah ya haramta su haramta abin da Allah ya halarta to sai ubangiji ta lafi kada ku bi hanyoyin shirya shirya mulkin ku shaitan makiyin ku ne idan abokin gaban ku ne kuma ce ubangiji ta ala ce shaitan yana umarni ne da munanan ayyuka da alfata kuma zai umarce ku ku kirkiri ƙarya ku dangana da ubangiji ta duk mutum da zai ce wannan abu halal ne wannan abu haramun ne kuma baya da hujja to yana kirkiran karya ne dangana da ubangiji ta kuma shaitan ne ya ke sa wannan sai ta ala ta ala wala ta

wanda ya sha giya ya san da ya rubuce shi wanda ya je ya tata ko ya fashi da wata hali ko ya ci mutuncin wani bawa Allah to shi zan yi ke umarta to da haka duk hanyar da zai ka saba wa ubangiji da ala, to zai tora ka akan wannan sai ne don haya ke da abinda ka gane cewa makinka ne da zaran kaji kana son ka saba Allah da Allah sai ka ce shi zan yi ke son ya loba ka sai ka ce a hudu da shi fara sai ka nemi da daga Allah ta'ala ya tsare ka daga shan bijiya wato shi ke kai shi da yake da wahalar yaki bayan ubangiji da ala ya ce ka yaƙi shi ba ka iya gani yanzu abokin gabanka wanda yake neman ya kashe ka daga cikin mutane ya za ka iya gani sa idan ka lallaba tana da da makamin ka kafa ke shi zai ka je ka kare wurin to amma ke ina za ka gani ubangiji ta da ce ita hu da rakun wa kabiru hu min su za ta wani yana ganin ku shi da jama'a ta amma ku ba ba gani to sai a za ta yaƙi shi ne duk abin da ya ga wani karfi kariyar shi duk abin da ya ga wani karfi ba ka yi ba sannan kuma ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka da shirin sa da shi da cewa qul billahi min shaitanir rajim wani bawan Allah ya kan tambaye wani yake masa idan shi kai ya maka waswasiya kake yake sai in tuni in ya sake maka waswasiya kake yake sai in tuni in ya sake maka ba yake sai ka wala yake sai in tuni yake fa ai hajuwa ne ya ce da damu mai gidan sai ke to yanzu idan da za ka je wucewa a gidan mutane kuma a gidan mutane sai ka karen wannan gidan sai rera masa haushi yana sai masa haushi yana jin ka ya za ka yi yadda zai in gore shi yadda in ya sake jin ka ba yadda in gore shi in ya sake biyo ka yana haushi ba yadda zai in gore shi yadda har shi da za ka gaya wa masu kare da kai Allah ko ka yi magana in suka ce kai sai ka yi ko ma ko ki da ba su da ma yake to shedan yana da mai gida yana da mahalicin sa Allah ta'ala ne ya ce kin kake a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah da daga shedan shi ke nan ke nan Allah ya amsa addu'a tafiya kai hannun ke nan ya maka wawai to da ka tuce sai ta hada da addu'a duk da ba da yanka kake yi to ka nisanci sabon Allah aikata duk wani nau'i na sabon Allah to bin hanyar shekan da kuma shekan da yake maka wawai shi ka ne da yanku sai ka je ka yi wannan abin da nan daga baya ka zo ka yi kai da dama mazalar kuma ya ce idan mace ta zo wucewa to shekan yana nuna mutum sani sai sai nuna maka ita sai san ka ita ka kalle ka daga baya ma ka kawo da yau sai ka sake kallon ta ya nuna maka saman ya nuna maka tsakiyar ya nuna maka kasan a haka a haka har ka je ka dubu ka je ka yi da ita shi yasa wannan ba yake a samu annaba su samu mazmumin min hadisi shi kallo guba ne wato kibiya ne guba daga cikin wato kibiyoyin iblis wato shekan da na kike ne ba ka wata wato zai sa maka wata kibiya mai guba sai ka haima ta ta zo kibiya ya guba in ta ji abu ai abu ya lalace da to in ka zo ne je ka kalle ta kike nan sai ta ka maka muna ayyuka ƙarshe ka je ka yi da ka kalle kisa suka ce kullu hawaji mabda'a min an-nazari wa mughamu nari min sharri

ya riga ya gama da sun farko da ya shi ji karfe da shi sannan ke cikin tabbun shiɗan shi ne yana sa gaba da kiyayya a tsakanin musulmi sai sa yi ta ya ya da biya ya da kuma yin taka da idan ka sha giya za ka yi jiki da kowa haka nan dukkan abubuwa na maye ko ba giya ba ko ta saba wani ganye na sha ke sa maye za ka iya jiki da kowa إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ubangiji ta dace ke nan yana son ya jefa gaba ne da kiyayya a tsakaninku dangane da lamarin giya da kaya don kuna shan giya ko kuna yin kata to shi kan ya tsawata muku ku je ku yi don ne don kuna gaba a tsakanin ku je ku dinga zaki juna ko kuna dukan juna ko kuna yakan juna ya zama babu gamar jiki a tsakanin sannan ya hana ku ambaton Allah sannan ku yana ku sanna sai ubangiji da Allah ya ce wahala ne antum mutabun zan ku hamu ku hamu da bishin biya da yin kaza domin kada ya haifar muku da wani ne to idan ke kan ya sa gaba a cikin musulmi shi ke ya zama da ya yi ya rufe kansu ba su da wani haɗin kai ba ko wani shi da ya su samu a cikin al'umma saboda kansu ba a yake su kafirai suna iya haifan su domin su yaƙi musulmi ko su su da makamai ko su yaƙi tunanin su ko su gaba a kan har su shugabance su a duniya amma musulmi ba za su iya haɗa kansu domin su yi ƙarfi su gagari kafirai duniya ba a an yi wannan a baya amma a yanzu ba za a iya yin haka ba saboda me saboda ana biye wa nan ba sa shi da wa'annan nan ba sa shi da nan. har aka zo zamanin da manzara ta kuma ba da labari yake yujibu an tatada'a alaikum al-umam kama tatada'a al-ardatu ala qat'atiha qalu an min fitrati ya rasul Allah qala bal antum kufur walakinakum butanun ka butanin kai manzara kuma yake an kusa nan gaba abokanin gaba wai da ba musulmi ba zo su a kan ku su yi a kan ku kamar yadda

ومحافظكم من الدنيا ولكن تعالى يقول ألا أدري كيف روني أدوك عكم كم يسير قلبيك وأسكرزك عكم تتبع جواب الوحى زيد حب الدنيا وكاكية الحب صن دنيا جيدة إيه تبقى صن دنيا جسوره مدوع ثم أنا أعلم لك أينما يكون يدركم الموت ولو كنتم في بروج من شيئا فإن ذلك لك مسلم كل قلتك فسوره مدوع سيحنا لك ريكو تعديني ya hana ka saurara wa ɗan uwanka son duniya ya haddasa gaba a tsakanin musulmi duk inda ka ga ake gaba galibi don duniya ake yi ba don addini ba ne kawai abin duniya ne wani yana faɗa da wannan wani yana da jiki a wannan to duk shi ne yake jefa wannan idan ya sa muku wannan gaba shi ke nan karfin guda kai abin da ake so musulmi su zama ɗan uwa manzon ma yake wa kuma ibadan lahi in ku zama yan uwa ya ku bayan Allah al-muslimu aqul muslim la yazimuhu wa la yaqbuluhu wa la yuzimuhu kafa bi mali isman an yakra qawlu yace musulmi dan uwan musulmi ne ba zai zalunce shi ba ba zai yi ƙarfin da za a zalunce shi ba ko bai zai ki taimakon ba yace ya ishe mutum zai ce wala kan da dan uwan musulmi me yasa za ka wadata da dan wanda wani saboda ba a sa son sa shi dan ne ya kawo wannan tarkon ka da ya fara kuma ba za mu taba yin imani na gaskiya wanda zai kai mu aljanna ba har sai mun kun suna mu musulmi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أمشي السلام عليكم manzon kuma ya ce ku saurara ku na rantse da wanda rai na yake hannunka ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani ba za ku yi imani ba sai kun so juna kuma ba zan nuna muku abin da in kun yi za ku so juna ba shi ne kula da sallama a tsakani ba dole sai mun so juna manzon kuma ya ce masalin mu'mini da fi kawadihim wa tarahumihim wa ta'ahufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو a فجاء له الفاعل بصفة الأمة والله misali mumini da mumini na wanka wajen son juna da ƙaunar juna da tausaya wa juna kamar gangan jiki idan ya tsada ya ba ta da lafiya a wani jiki ma ba da lafiya sai ka ga mutum da zai gaba shi wani wanda ya tsaka shi lafiya sai ka kasance da ya wuce mutum saboda ya tsaka tana kiwo a sai ya tsaka tana kishin sauran gaban jikin nan to sai ma kai kamata in abu ya samu dan uwan musulmi ko a China yake ko a America yake ko a Australia ko a Rasha ka ji cewa wannan abun ya shafe ka saboda ya shafi dan uwan musulmi kamar jiki ne da ya idan ba ka ji wannan ba ba za ka yi wannan kan ka musulmi kana da matsala a yi wannan kan da musulmi sannan musulmi dole su dunkule su zama abu guda kamar yadda manzon kuma ya ce al-mu'minu lil-mu'min kalbun ya ce hiddu ba'du ba'du mu'mini ga mu'mini kamar gini mai shakin da yana karfafa shashi to da haka idan kun haɗu to nan kuke da ƙarfi idan kun rarrabu kuma ko riga kun yi nauyi kun yi rauni sai abokanai gaban su su gaba a kan sai sa wani mai ala ke cewa wasan shi mu bi hamdillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها kuliko da ijin Allah kuliko da addinin Allah kuliko da alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabanin ku ku cewa da kuna cikin gaba da juna a musulunci Allah zai haɗa kawo da kafurai nan ba a rarrabe ba ai ka kafurai nan da san su ba a haɗe ne sai da musulunci da ya zo duk wanda ya shiga musulunci sai su ya haɗa kai da ɗan uwansa duk wanda ya shiga musulunci ya haɗa kai da ɗan uwansa shi ke nan zuwa sai su da suka haɗa kai da su gaji musulunci amma tun kafin zuwa musulunci ƙabilun nan gaba suke da juna au da kasar suna gaba da juna قوة التغيير كي تغيير تغيير كي تغيير كي تغيير إذا كان تغيير يوم تنقل تغيير كي تغيير أنا البحري تدانيتي وتي روى أبدال من وانا أقوم البحري إذا بلغ الكلام إذا بلغ الكلام لا يرتدي تكبر بجواب الكاذبين الفاعل إن مدار وما إن شيء إن شيء يعني من من يقول تعليمات والسيد ناس ناس ناس ناس idan kai ba a azzalimi ba ka iya zalunci ma to kai abun a masa boki ne sai ake kulayiyar su la yadimuna bi dhimmatin wa la yadimuna nasa habbata kardari sai ka ba ne abiya wanda ba ta iya yaudara ba ba za ta iya yaudara ba ko ba za ta iya zalunta mutane ba ko bayan zaka shi ne idan kai azzalimi ne kai wannan babba ya jirgin kika ya ne mai karfi ya don kwafe wanda yake ba da karfi jirgin shi musulunci da ya zo sai ya haɗa kai gaba ɗaya ya haɗa kan musulmi duk wanda ya shiga musulunci sai zama ya haɗa kai da yan uwansa wannan abin da musulunci ya je ya kira mu zuwa gare shi kenan to amma yanzu shaitan ya zo ya rantsa ba kan musulmi kowace ne ta san musulmi kowai da kowa da tsari ta kan dare babu hannun kai babu shugabanci yukurki jama'a da kina imamu walakin na jami'a biya imani ko ya yi wannan ga shugaban wani ka duka rashin kowa wa shugaban babu wani addini da ya kira mutane zuwa ga a haɗa kai kamar addinin musulunci wani yake ba har ko a yin addiyani da arzikin kullum وجدت بلاد الله غربا ومشرقا ولم أرى خلق الزلم أسعى لألفته ولا مثل أهليه أشد تفرقا إذ نائب من تلك البلد التي إليك باتت من na koyi gabashin duniya na koyi yamma yake wallahi ban taɓa ganin addinin da yake kiran sa yake kira zuwa ga haɗin kai ba kamar addinin musulunci ne ban ko mutane da suke da tsananin rarrabuwan kai kamar musulmi ba su kawai addinin su ne ma kira su haɗa kan ba sai da abin da ba za a yi ba amma sun ji musulmi musulmi da ake ta kiran su ayoyi daban-daban hadisai daban-daban su haɗa kai amma kuma suka fi rarraba manzon ma yake yin da mai jama'a taimakon Allah yana tare da ni haɗin kai in kuka haɗa kanku sai Allah ya taimake ku shi sa imamu tsari yana ce cewa ولا جماعة حقا وصوابا والفرقة خيرا وعذابا حتى كل شيء جيد كل شيء وتعبد لك نحن خير شيء نزلت أمال وانفع عذابا كما طلع عني فالجنان شيء كتاب مثالين wato adawa da gaba a tsakanin musulmi har ya zama na kan guda musulmi dan uwan musulmi ne duk abin da kake so wa kanka ana son ka so wa dan uwan ka musulmi sai sa manzon ya ce da yin ma su kuma hatta yi ba da haƙi ma su kuma kana so wa kanka alheri ka so wa dan uwan kada son ka zo mutumin kirki to ka so wa dan uwan ka ba da musulmi kana son shiga aljanna to ba za ka zama musulmi ba sai ka so dukkanin musulmi su shiga aljanna kana son ka kawar cewa sabon Allah da shirka da bishiyoyi to sai ka ji a ranka kana son kowa ya kawar cewa shirka da sabon Allah duk wani musulmi ya zama bawon Allah musulmi duk abin da kake so na alkhairi ka zo da uwanka na al'amuran duniya da lafiya da nima da jin daɗi to sannan sai ka zama wato ainihin musulmi to shekai ne ne fa gaba da kiyayya خالي على الأمة وشيكنا تلتنا في الوجونا حصلا دخل الوجونا يتجبان في بعض الوجود والدار شيطا من ذلك ما يتدفع ليكم دار الأمة قبلكم على الحرف والبطراع وهي حالمة فوجودك موين لذلك تعلمون وجودك الموجود من البارة سوشي تسلمون شيكنا حصلا وجونا دخوما البطراع شيني الجيمية إذا أنهم مجيني wanda yake aski sai ce la aqulu tahriqu sha walakin tahriqu wannan ɗabi'un suna aski addini ne ba suna aski gashi bane to da haka idan akwai hasada a cikin musulmi akwai kiyayya a cikin musulmi to babu kuɗi da za su je babu shi da za a je ga abu maslaha ne na addinin ka amma saboda hasada ba za ka ba za ka so a yi ba abinda dan uwanka musulmi zai samu na wata karuwa na addini da ko na duniyar da kada har kada ba ta zo ne samu wannan da iya ce irin ke hudu da nasara ba da iya ce irin ta ba kuma idan kana da irin wannan dabi'an to kana cikin tarkon ne idan ya gama da kai kan kullum a cikin bakin ciki kake domin ubangiji ta da zai na ni ta ba bayan ka ba kullum yana ribawa yana ba su arzikin da kuma ka ba kai da wanda yake ba to da haka shi wanda kake ba hasada sai Allah ya ƙara masa ni'imomi don wa ta zuci har sada da wuya ko taki ne sai kuma Allah ya ƙara masa kunci da bakin ciki shi wanda ake wa hasada ana masa albishir Allah ya masa ni'ima da yake sa ake masa hasada sai kuma ana jajin ta masa kana cikin mazima da yake bai da hankali wa shakauka min sulami wa zaki wa lam tabi za tuqdar min illa usiba bi khufaki ma tilka ya tilka al-jiran muhassadan wa al-fasiq al-miskin ghayr muhassad kana kokawa ana maka hasada ita to ai duk wanda Allah ya dauka sai an masa hasada amma sai ba a wanda ba to sai ba komai ba to musulmi da ake son su zama dan uwan juna ke kan ya shigar da gaba a tsakanin su ina za su kai labarin shi yasa kowa in kan da yake kowa harkar gaban da yake yi babu mai kike na tsari da tsakanin su to wannan ne daga cikin tarkon shida tarkon shida na gaba shi ne shida yana tsoni da mutane talauci ya tsoli har da kai talauci shi ne ya ce maka idan ka bayar bi sabi lillahi kuɗi ka zai kare idan ka ce za ka bada duk dukiyar ka za ka kayan. in ka ce za ka taimaki addinin Allah za ka talauce kullum abin da ke yake ga wata kenan al-shaytan ya yi kuma fakara ويأمركم بالفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ubangiji ta lafi shaitan yana tsoratar da ku talauci yana zuwar da alfata shi ne alhali ubangiji ba yana muku alkawarin cewa idan kuka bayar zai gafarta muku zunuban ku kuma ba ku farla da gare in ka bayar da kai Allah ya nika maka koma zuwa ne ka yi baku menene ke da yake cewa idan ka zo za ka yi sadaka ko za ka yi kyauta ko za ka yi zumunci ko za ka taimaka a addini sai ce maka amsik in ta saddasta yi sakarka sai ce ka yi kayanka don ita ce za ka yi sadaka za ka talauci za ka yi kayan talauci sai shi ba kun ta kada salon sai ya koyi ta kada salon shi sai ka kasa bayawa baka san cewa rashin bayar wani shi yake kwashe maka albarkar dukiyarka ba sai mutum ya kasa bautan Allah da dukiyarsa manzo Allah ta kuma ya ce ma na kafa malin mai sadaka dukiya ba ta kauyewa saboda sadaka ba ta riguwa don ka ba ta sadaka kai yunguwa ma ta yi kuma yake ma min yaumi yusbi wal ibadu fihi illa wa malakani yanzilani يقول أحدهما اللهم أعد ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعد ممسكا خلفا ba wata rana da gari zai waye fayatin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aiko malaiku guda biyu aikin mu addu'a sai ne ya Allah duk mai ba da wani sabi ilahi ka ninne ka masa ka masa abu ne zuwa nan wanda kuma ya rike Allah ta halakar da dukiya ko ta halaka ko Allah ya fashi mata albarka manzo Allah ya san ma yake لا لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه رجل ولا يجتمع الشك والإيمان في قلب عبد أبدا وتدا قرم يأتي في سبيل الله دا حياة متجهة نما ولا سبع أدواء تسمع الدنيا إن تسمع هذه في سبيل الله لو كان يبقى هذا حياة متجهة نما haka ne yake da rowa da imani ba sa haduwa a zuciyar mutum har abada in ka same shi da rowa to babu imani da nan. in ka same shi da imani ba za ka same shi da rowa ba to da haka idan ba sa haduwa kuma za ka da iya kuma shuha fa da shuha a daga man fara bayo ka ce ku da rowa rowa shi hana ta take hudu da nasara suka dinga kashe juna saboda rowa suka dinga auren maham abin da muharramansu mutum idan ya haifi ya ta girma ta zama budurwa sai ya shi ba zai aura wa wani ba zai aura wa ɗansa sai ba wa yawon yayin da shi zai aure ta wani zai yi shi wa ta ya kula da ita sannan kuma ya zai ba wani mutum da bari na shi da shi ita roba ya ke yanko so da haka kawai bai sai zai aura wa ɗansa ko shi a aure ta to idan kuka ce za mu je za mu yi ruwa to za mu ɗauki irin wancan hali kuma rowa da biya wanda mutunci ne yake wa inni alaikum bukhla yusri bi ahlihi fa habbatu nafsi an qala wa fi ina rowa yana lalata ne shi yana kantar da ne shi sai yake yin kyauta ko don kar a wadata sai kar a yi mutum banza ai ba alzaki na karshe shi na yi maka kai mara wasi to shi ne yake maka wannan alfahari kuma addinin gaba da zai kyau wani ta hada da dukiyarka domin wajen yi amwalikum ne wa anfusikum sai ka yi da dukiya sai ka yi da ne sai ka yi da abin da dinga da da da da da da da zakka dukiya ne ke aikin hajji dukiya ne ke umra dukiya ne ke gina masallatai gina addini taimakon bayan Allah miskinai da yan uwa duka sai da kuɗi sai kake karɓar wani ne ba abin da za ka iya yi ko guda ɗaya daga nan shike nan babu rayuwa a albarkan ka kuma idan kana bayarwa ta ci ma wanda kake ba wa farin ولم ara kalma a rufi ذاقه fa hulun wa amma wajhuhu fa jamil babu abin da ya kai alheri daɗi in ka ba da shi kai kanka a zuciyar da kana ji daɗi ka ji ma wanda ka ba wani idan ka ga mai mawadaci yana cikin walwala da farin ciki ko yana kyauta ne in ba ka ba kullum cikin damuwa ne sai Allah ya sa masa kunci a sa. to kar ka ce ai kai ba da shi bane kai ma ka bayar gurgudun yadda Allah ta ta'ala ya kore maka judul mutilli idza ataka na'iyahu wa muskulun fil qiyam al judul qiyam in ka ba da ɗan kaɗan da wanda yake zuwa ba su dai ne domin kai ma ka bayar gurgurdun abin da Allah ya kore maka amma in a yanzu ba ka bayarwa ko ka samu nan da wanda za ka bayar ba don kuma da za ta yi kyau tun daga ranar da ba ake gane kan ki bawi in za ka zama mutumin girki sun farko farko za a gane to shaidan ne yake hana mutane a yake tsoratar da su wani arzikin su zai ƙare

إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا تم اپنے نئے کے بوتا ہوا جو گما تھا شیر نئے کے بوتا ہوا ان لوگوں نے ہندو نہیں کیا ہے تو جو مغلی بتا رہا ہے کہ لعن اللہ اللہ یا کی ہو گیا دردنا کوئی کہ لعن تکیلن من کبالی کا نصیب محبوبہ والله كناي ينكر بنائك البائكة حتى يجعوا بالميكة في هذه أول وجوه سوسو ما تمتر في يسيك وتجاهنا مجالك وميكي والله فينا قدر كنو والله فينا تعبوا تدوكم بوي سيدنا عمر جرد وزيك ريمت كنو الدبور في سوتي أن الدبور بلاحكما جيد جدا نسواتي والله فينا تعبوا تنجح حليفا معي hadisan Allah a nan zuwa da duk da ya rantse da ya canja addinin Allah saboda wani da ya ce wa shin wa jarasa bi dini haliman فكرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله أي لا تبديل لدينها هو العكا شيطان يا رنسي لعل سياسة من دوغم بوري ثم سياسة مفردة من اللي إلى دوغم بوري shi ne ke ɗan zai nuna maka rayuwarka akwai saura a ba yanzu za ka mutuwa ka je ka yi hajjiyar na ka yi sinan na ka je ka sallah ka yi mai sai sai ka kusan mutuwa shi ke nan wani sai ka da Allah sai ka gyara halayen da. to ka ya za ka yi dokar rayuwa yanzu idan ka taso a irin wannan halin za ka iya gyara wa a ciki ai mai shabba alaihi shabba a duk wanda ya tashi a kan abu da zai kura a kan wannan balle da na ka san lokacin da za ka mutu mutuwa kwatan za ka iya ɗaukar ka ba tare da sasani ba kuma babu wanda aka gaya masa ga lokacin da zai وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس من اي امر فكتبت ماذا تقولها فكتبت ماذا تقولها اما يجب ان في تعرف الكون في كتير كتير قبل اليوم الدنيا ذاك الدنيا ذاك تعبد او فتاه ذاك ظروف وجه ابو كريمه sai ka da kai ka dubula babu ruwan da addini ka haɗa wannan ka ƙara wannan yaki halal yaƙi haram sai ka yau ka kawai ka bari in kai kuɗi sai ka duba ko ka na abin shugabanci ko ɗaukaka sai ka duba ka ba ka yi na ruɗi ka kai a yanzan a duniya ya zai ba da zai ne mai zai ma duniya wannan da kamar kuɗi yana karewa ne duk abin da za ka tara a duniya nan wallahi ba kai ka kure ka ce ni ne يعني يعني هذا اه اي دي كده على يقول لك بده ومن مر ما دام بجاره المنتي يمر بجاره المنتي ويا يعني ما تقدر اقول هو الجنن ده بدا كده يقول لك هو ولا كده كده تدري كما كان دي كانت عن الامل وقرب وجود الامل المنطق ياتي بالسكن من ya wanda ya hana baya ibada baya aikin addini dogon buri ya ruɗe shi to ka sani cewa mutuwa za ta zo maka kwatsam ba tare da kashi ba yanzu kan ayaka za ka fita da gida kuma kabari shi ne amfani aiki da wani ayyukan da suka za ka yi tafiya sakamakon ayyukan da a cikin kabarin da kafin aikace a gida to ya kamata mu fara da buri

sai ya azurta ka da nutsuwa da kwanciyar hankali amma dogon buri wata wahalar da bai yi lallai in ka samu abun ya yana da kyau talauci masifa ne manzala ta salama ya ne kare daga talauci ya salama da yawon sunan kukuri wal fakar sannan kuma ya yi Allah ya bashi wadata yake Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina yake kuma Allahumma ghfirli wa hamni wa afi wa afani wa rzuqni idan ka samu duniya tana da kyau amma kai ta samu addini idan babu addini a tare da kai ko ka samu duniya na kin manzan ma ahsana ad-din wa ad-dunya idza shama wa aka aqbaha al-kufra wa al-islam bi ghayri mamaki din duniya da addini in suka haɗuwa mu mamaki muni kafirci da sadauki suka haɗuwa mu wannan kuma yake ni'mal malu salih labbaik bi sa'id ma dalla da dukiya ta gari ga wanda yake mutum na to amma in dukiyar ba ta samu ba ba ka samu wani shugabanci ko ɗaukaka a duniya ba to ka tsaya ka nemi lafiya ba na lafiya ba shi kaɗai wani akwai lafiya kuma wadda aka yi akbaru da rajaki wa akbaru tafsila kamar yadda aka fifita wasu akan wasu a nan duniya to lafiya ta yi lafiya ta yi kuma fifitawa saboda haka ka yi ƙoƙarin ka wuce waɗannan ji da kake hangowa da ibada da tsoron Allah sai ka yi ka samu ɗaukaka mai tafi samu a lafiya amma idan ka kuskure da idan ya tura ka a cikin tarkonsa to shi kenan ka gama yawo za ka rayu rayuwa ta buri ba tare da kai wani abu addinin ka ba sannan abu da wani idan yakan jefa mutum a wuri na halaka sannan kuma sai zane sai kaji wato ya dofa ka ya ka sai ka shiga ka shiga ka ka sannan sai kaji akwai misali guda misali na farko lokacin da za a tafi yakin badar lokacin da kafirai suka taho daga masa za su zo su yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tattauna a hanya to yanzu ya za mu yi bi a aje dai aje a yaƙi sai suka ce fa a akwai wasu kabilu ba wanda ba ta shi da su suna tunanin kada su tafi wa ina kabilun su biyo su ta baya akwai banu bakar akwai banu kinana sai shi ya zo musu a ta tura ta su mai sai ke mutu kar da abu da wani ne ni zan kare su daga wani nan bara ke taɓa ku ya zo da rubunan nan ma da ke ɗazu a bisa tura mutane ya roƙi ya ku ji a gwamnati ya ce zan ku gama da su zan ku gama da su ba za a shigar ba a kan ku ba da yadda ubangiji ta dace wajen da yana da su shekan وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وبنيه تعالى يقول لك رمضان ده سوق الجيلات يا جيم ما هلا تقول لك عباسه شيء ثاني هو الحمد لله شيء ثاني هو كربو داوود هو اللي كان بيقول لك ni zai kiyaye ku zan kare ku daga wannan kabilu zan hana ku taɓa ku ta bayan ku ya zo da rundunar ka a turan kura ka tafi mai sai suka yi da shi ka ɗauki wannan ƙare sai na ɗauka a ce a gwamnati ya ce kuma yau babu wanda zai yi gari shi dai ya dinga tura su yau kan idan aka da yaƙi nan ku ne masu yin nasara za ku gama da musulmi babu mai jin zai ba a kan shi ke nan ya ga da yaƙi na da aka zama fara gwamnati da yaƙi manzana da kuma ya ɗauki ƙasa ya watsa wa kafurai da bayan ilon sai shi kare ƙasa kuma yadda wani yi na da wa ramar mai da hijira mai ka walakin nan na harafa Allah ne ya yi suna buɗe ilon su sai suka ga mala'ika jini da mala'iku ko suna kuma to shi kan ya hango mala'ika jini tare da mala'iku don manzana kuma da ya sa aka yi kafu ya yi na karo Allah ta'ala أو صور صالحة تقطع ولا تجد أو وكان إن شاء الله ما نفرك الذي وعدتني يا الله في وقت كمان القول يا الله كثير كمان يا الله أنا هذا كمبالي يقول لا وقع ولا ينفع في كنزي حتى كمان في كثير أو في ينفع في جوابك يا أبا بكر من أبشر فهذا جبريل وأنا خيال النمو أو بكر عزيز نساء لا جبريل بين أزواج وأولاد وعسكرين ملائكون في وراءنا Allah ta'ala koma ko mala'iku su sai mu kawo shedan da ya gani da shedan ya gani malam yana cikin kafuran nan wani yana yake da hannun sama sai fit da ya kama gudu ya kama gudu sun sun dauka turakar ne turakar ina za ka je ina za ka je turakar shi ke nan sai yana cewa a ni ai akwai abun da na gani in ni bari in ku ni ba ba ruwa na da ku in ni a rama la tarawna إني أخاف الله والله شديد العقاب إذا كان يقول أخاف أن أقول أغنيها يوم أخاف أن أقول أغنيها ni bai da tsoron Allah wai da tsoron kada Allah ya kama shi kada Allah ya masa azaba shi ya dauka alkiyama ne wanda ta tashi domin an ce sai in alkiyama za ta tashi za ta ɗauki sa sai ɗauka da zuwa alkiyama za ta tashi saboda tsoron da ya ke sa yake yana tsoron Allah Allah ne zan yi uba ne suna ta jira ta tura ta tuba ta ce za su kare mu da tsoron ita ƙarfin ba yana cewa akwai abin da zai da kokari ma a haka gani sai fada shi gobe mai to kaga a nan sai nan ne lofa su sai ya gudu ya basu daga nan aka zo aka yi da kashi sahabbai na kashewa mala'iku na kashewa sai na kashe mutum saba'in aka kama mutum saba'in sai ka ya zo zai jin da wurin kafuri zai zo zai gafa da mala'ika ya gani shi yana gudu zai kama kafuri zai ga kafuri ya matso mala'ika ya jawo shi ya dan kamar suka yi haka da malamu tun da nan aka ci galba a kan aka ci galba a kan ka wanne yaƙi wanda har suka bar duniya ko ne ake musu da wannan duk manya manyan kafin a nan aka kashe su hatta abu jahal a nan aka kashe shi waye yau a duniya idan ne yau a هذا له بني سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ظالمين ba ya ce kamar shaidan ne sai yake gaya wa a furta ka musulunci da ya cika daga musulunci ya ka zan sai ke ba ruwan da shi ke shi ma yana tsoron Allah wajen A ana ana kawo kisan wani mai ibada ka san ibada idan a kan akan ta kake yin ka to ka kuma matsala mutum ya je kan bayan da ya ɗan dukkan sai ya gonan ubangiji su ba da amma ba a sanki ilimi ba shi kenan sai wata mata tana kiwo kullum in dai mata sai ka gonan hukar ba nan kasa sai ka gunna da ke sai sai ke sai ke wata sai ka sai ka afkawa matan nan sai sauko ya je ya gina da ita da ya gina da ita sai ka ɗauki ciki da ta ɗauki ciki ta kafa ta ta yi kenan to shi kuma ana ganin sa Allah ne mutumin jirgi ana ɗaukar da wani ne duka ma ya fita da cikin gari ba a cikin jama'a ya fi na hoton Allah ta'ala in ka nan sai ke nan yake masa Abun nan yake so da kai masa ya yake ka je ka kashe wannan matan ka kunne ka don idan ta haihu tsoron addini a wuri ka kaga ba ana maka ganin kai ba Allah ne ta ne Allah sai ta yi nan sai ya sai ah, abin da ya kamata yake nan shi da nan sai kashe wannan matan ya je kunne ta a wani wuri to tana da yan uwa guda hudu sai sai na yi zo a cikin barci a mafarki sai ne kowane da su zai ce masa ai wani ne ke ibada ne ke muku yan uwa kuma ya kunne ta a daidai wuri ka bani da gari ya ware kowa da cikin su wannan sai zai farka zai farka sai ya ce ni fa kowa da ya farka sai dai ce ni ma zai na ga wani abu amma zan gaya muku ni ma akwai abu da na gani wani fadi yace ga shi ga shi ga mafarkin da ne wane ne kace yar ne ya bunne ka a wani kaza sai dai yace ni ma nayi wannan mafarkin wannan ma yace su guda wasu suka je kai wannan abun ki da gaskiya ne mu je mu gani suka je suka so ne suka ga ga wani yar ko a wannan wuri shi nan suka je a filin sai ko wani sai aka kama shi za a kawo shi wajen sarkin a masa hukunci sai shi kan ya gano yake to ka tabbata ni ne da sa ka kai wannan abu ka shiga halin da kake ciki yanzu an ga maka abu ɗaya in ka shiga ka samu mafita shine ka nuna sujjada wato ya kafu da kenan shi ga nan sai wace nan sujjada yana yi wace nan sujjada sai ce ni bari in yi ka ba ruwa na daga ya kama ya kama ka ce Ta ga ya kafurta kuma bai kira da dalili kisan ba wayo aiki sai dan ne yo aiki misali na uku na gaba ɗaya ne shi ke kan a nan duniya ya fadda mutane daban-daban daban-daban ko bayan ya bai da su dukkan yin sun je sun shiga cikin wutar jahannama da suka fada wutar jahannama na aljanna ya tafi aljanna na wutar jahannama ya tafi wutar jama'ar ke kan nan don yi na ya da ofis ba wuce ko ne a karin tsaye don ya zama daga cikin kowa ya zama daga cikin wutar ke sa ke kira jama'ar sa to zai ke kan hau kan mimbari a cikin wutar jahannama ya fara hukuma shi Allah ta'ala ba mu labari yake wa ke shaytanu وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم الله أكبر. إلى أن جاءه مثلا من دفعة ابن عبد كما هو منتشر يجب ما يقع الفوائد في ألا يقع الفوائد لنفسها لما نامك الفوائد أما نفعهم ثم هو في لما تعرف نفعهم ولدليلهم ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان kuka an ne ko da ko da ka babu ruwa da shi kan da kuka ne shi ke nan a nan shi kan zai musu da ke ni ko ban ci da samu ko ko ka ba ban ci da samu ko ko ne biyayya ba ko da ka zai ce ni bari ni ba ruwa na da to duk wanda ya fice nan sai ya ba shi wuta zai halama a ƙarshe ya je ne a ƙarshe ya ce masa tawaye to amma kamar da na fara tsaro idan kana yi ka da Allah kuma a bisa ilimi kake bautan ubangiji ta alaka ƙarfi iska makamanciyar wannan isan duranci ba wani bawan Allah ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari mutum ne wanda ya je gina shi ma bukkansa a bayan gari yana bautan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bauta Allah shi kadai amma haka kawai mutane gari sai suka ce kai wannan ya kowa imani ne wai shi kullum ibada ba mu wanda da jama'a kaza kaza sai wata mata ta ce ku bari ne na je na ji ne ya yi na dai ita nan mata nan sai ta tafi ta buga yau ne ki ta buga gobe ne ki ta buga da ki ne ita nan kai kare ta yadda za ta yi sai ta je sai lallabi wani makiyayi sai ta yi na dai da sai ki na da shi sai ta yi ciki sai ta haihu ji aka ce wa ne ciki sai ta ce zuwa ne ya mana da sai mata da shi wannan jirgin da aka yi zuraitu sai aka yi aka samu zuraitu aka ainihin rusa masa dukansa aka kama shi aka rika dukansa aka kawo shi wajen sarki gari ba masa hukunci amma wannan istilafi ne Allah ya rabe shi zuraitu waliyin Allah ne ya gaskiya amma kun san me yasa Allah ya rabe shi wata ran yana sallah ne sai ma sai ma ya ce ya zuraitu yana lafiya ya zuraitu sai ya rage da laifi. yanzu ya amsa ne a cikin sallan ko ya kare ka sallan kafin cikin amsa ma ya sai ya kama cewa rabbi ummi wa salati rabbi ummi wa salati ya Allah ya shi na sallan kuma ya kare kafin ya kare sai ya ce yadda zai yi ita kuma ya da ta kira sau uku bai hamsa ba sai ta bata mummunan addu'a sai ta na kuma la tuliku kuma kuma da kulli misali ya Allah karka dauke ran da sai ka nuna masa idon kawuwa wannan addu'an bai ta kama shi ka duba hadarin addu'ar iyaye mana Bawon Allah ne mutumin kirki sallah yake yi bai yanki sallan ya amsa samu ba da ta masa addu'ar addu'ar ya samu shi duk da wani kanta. shi ne Allah ya jarrabe shi da wannan shi ne ma zai suka ce idan sallar na ila ake yi baban ka ko mahaifiyar ka suka kira ka ce na'am ka je ka ja musu bukatun su daga baya ka zo ka yi ka zo ka yi na ila domin har in an ka irin su da yi mutu wannan bukatan wajibi ne na fita da take kuma sunan da nafila ne amma in sallan farilla ne ba za ka ba za ka ainihin yanke ta ba to da suka zo suka kawo shi suka ce shi ne yake ba shi ba da suka yi da sai yake ba za ka ba shi dama ne na fita raka a biyu zurai zurai na fita raka a ya zurai raka a biyu ya sallame sai ya tambayi wannan jinjiri ya ya guda mu man abuka ya kai wannan yaron wane ne babanka sai nuna makiyayi ya ce wannan makiyayi shi ne sa shi ya yi kula da mahaifiyarsa aka haifi shi kun ga Allah ya kusa da bai ko wa man yata kai daha idan ka kuma sarkin duk wanda ya tsoron Allah Allah zai ba shi mafita duk yadda abu ya daku dai aka shiga fitina aka shiga tashin hankali idan akwai tsoron Allah tare da kai Allah ya ba ka mafita saboda haka duk wani da Allah ya ba shi mafita sun ga girman al'amarin sa. sai suka ce yanzu abin da zai hankali su sake gina masa ɗakin daga suka rusa masa da dinari sai ta kuma da shi gini da ka mori da ai ba duniya ne ta gane shi ba suka je suka yi masa gini da ka mori da amma Allah ya gina shi ko bai da shi ba da wannan shi ne karaman ne ke nan amma da dai yana ta ibada a kan jahilci ai kun ga shi ya samu matsala karshen ta ya je afka cikin da kuma ne ne ni kama saboda ne saboda ba a cikin bisa basira yake wannan ibada nan ko da haka mu ji tsoron Allah mu bauta wa Allah a bisa ilimi sai Allah ya ba mu mafita a bisa dukkan hukunci da muke sannan kuma mu nemi tsari daga shaitan kar mu biyo da shaitan tun yana umurtar da kana kanana kanana da ya laifuka wata ran har da ta ka da shirka don ba da yake da ma'asi ba da kuka sabon Allah ya ce da kafirci wata ran kawai kusan sai ka ji ka ji shirka to da kana cewa shaitan in kai wa Allah ya shirka kuma har abada ba za ka shiga aljanna ba ka zama kafirci ubangiji ta ya kare mana imanin mu Allah ya kare mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh